da amma ka samu shugaba mugu wanda baya san ka kuma in shekaru azahar ma ya ce ku zo mu turo yara ba sa su in ba sai sun tura sai su ɗauko ko ɗan kwamishinansu ko ɗan kakansu su tura duk waɗannan abubuwa ne wanda suke alhamdulillah dimokuraɗiyya ta yi harshe gaskiya kullum tana fitowa da muna tare da su suna ta bi a a a a ashe ba shi ne a su suka sami dama nan da gaskiya su ta fito kiyayya da al'umma kuma Allah ce taimake mu abubuwan da muka zo kullum don zai wahala in ne ba 'yan uwanmu 'yan siyasa ba mai neman gwamna bai samu ba ko mai neman sanata bai samu ba mutum ya ce shi ya tashi ya fita ya koma a ɗaya gurin duk da misalai da ake gaya musu kullum ba na jin da wani talaka da zai ce an masa wani laifi ko an ba shi wata kunya ya ba tsarin ya shiga wani wannan sai mu gode wa tun da daɗin zato muke to ga tabbas yau a jihar kano babu wani dunkule babu wani guru babu wata tafiya wacce take da mutane yin ta kuma wannan tafiya permanent and pensionable wannan ka zama permanent secretary daga nan zaka yi ta wannan permanent din permanent din gaske amma in shugabanni su kuka haɗa kan ku ko ne shugaba 물론